money. house our nobles have forgotten our traditions. They live decadent lives of greed, and unjustly banish whoever dares to criticize them. I refuse to let this go on. We will be at your side whatever happens, Don Fudio. But what do you suggest that we do? I say this, my friends. The whipped and banished shall rally and pry this land from their greedy hands. We are not alone, for the Fulani on this side of the river love the Hausa they will help us in our uprising. We will join you in your battle, Usman Don Fodio, commander of the faithful. Kobir, Katsina, and Kano have unified to fight us. We must defeat all three cities to claim victory. Each one will surrender to us if we destroy the town center. Na tabbas. Menene labari? Labai sauri. An gama. ina sauran zan yi haka na shirya bai, me kake so a yi me kake so <sighs> Mistreated peasants work the fields outside of the city walls. if we were to free them from their bonds, they would be willing to take up arms with us. Wani umar tabbas menene labari ko kashe Ina so. me kake so a yi? Na'am. Allah bai bai kake so a yi ina sauraro kyakkyawar shawara na shirya an gama tabbas mini da kyau na'am zan yi haka Hausa soldiers have come to raid our settlements. Our archers can protect us for now, but it will not be long before the city-states attack us in greater numbers. We must be prepared to face them. Menene la kyakkyawar shawara? Ella by Saudi. Na shi gama. kashe su tabbas sauri ina na'am da kyau zan yi haka da kyau ina saura zan yi haka wani na shirya tabbas Allah wani umarni ka bayar na'am kyakkyawar shawara zan yi haka na shirya ba matsala magini yi me kake so na shirya me kake so Magini Yaigini. We must build a university in order to properly educate our people. Doing so will also increase our influence. Menini labari. Kyakkyawar shi ナイスュリア Me kake so? An gama. Zan yi saran itace. Na menene labari? Kyakkyawar shawara. Da kyau. Kyakkyawar shawara. Da kyau. Allah cire mace. Amin. Allah bai, me kake so a yi? Ina sauraro. Menene labari? Zan yi haka. ina sau kyakkyawar shawara kyau Rado, mace, kwasuko. Menene labarin kyakkyawar shawara? Umarni me kake so? Umarni? Magini ya yi gini. shirya ne labari na'am da kyau zan yi haka in kira labari rado jise owuo ina kyakkyawar shawara da kyau zan kai hari w need an e i n r i e maci, meje tu. Na'am, zan yi haka. Da k y a Ina sauraro. Menene la zan yi haka? Da k y a da kyau yayi gini. Yan labai, me ka tabbas? kake so umarni magini ya yi gini Yalla bai, me kake so a yi? Peasants that we free, we speed up to join both Usman and our fuller allies. matsala zan samu kuɗi na shirya umarni da kyau an gama da kyau an gama ba matsala zan je farauta me kake so an gama magini ya yi gini magini ya yi gini umarni da kyau me kake so ba matsala da kyau na shirya magini ya yi gini magini ya yi gini magini ya yi gini wani umarni za ka bayar kake so an gama magini ya yi gini magini ya yi gini magini ya yi gini na shirya ba matsala so na shirya da kyau ba matsala magini ya gini magini ya yi gini shirya magini ya yi gini na shirya an gama Yalla bai, me kake so a yi? Sauri. Na shirya, an gama. Manomi ya yi girbi. Menene labari? Rado, gobe. Yalla bai, me kake so a yi zaka bayar? Na Ina so kashe su. Yalla bai, me kake? Ku kashe su. menene na shirya domin sarki hari kake so a yi tabbas ku kashe su menene labari hari na shirya za domin sarki kashe su tabbas akai har sauraro na'am akai hari umarni akai hari They have freed more workers from the house. Magini ya gini. umarni zaka bayar menene labari na shirya ba matsala Na zan yi haka yan labai me kake so a ku kashe su sauri an gama a kai hari tabbas ready avanza wani umarni ku kashe su ina sa ku kashe su

me kake so zan je farauta labai me kake so a yi an gama menene labari wani umarni za ka bayar tabbas na sami sauƙi Kirakire mace. Ina menene labari? Na zan yi haka kyakkyawar shawara. In cire-cire mai jittu. Allah bai mai kake sauri. Tabbas. Sauri. an gama na shirya magini ya yi gini umarni magini ya yi gini me kake so magini ya yi gini umarni magini ya yi gini ah! labai mai kake so a yi domin sarki wani umar tabbas ready yes na shi an gama tabbas umarni ba matsala ina sauraro da kyau zan yi haka da kyau kyakkyawar shawara zan yi haka kyakkyawar shawara da kyau zan yi haka Samordne. Ich meine so. Upe, idź leć re, kładzo ku. Wani u m a sauri. Tabbas. Sauri. Mm. na shirya sauri labai me kake so a yi na shirya labai me kake so a yi wani umarni zaka bayar labai me kake so a yi na shirya Na shirya. wani umarni za ka bayar wani umarni za ka bayar na shirya sauri ku kashe su Allah bai me kake so a yi Allah bai me ka tabbas an gama domin sarki na shirya na shirya wani sauri tabbas sauri tabbas Like, la vaina. ¡Cállese! ¡Sauri! ¡Cállese! me kake so a à an gama wani umarni za ka bayar an gama wani umarni za ka ba sauri an gama yalla bai sauri na shirya sauri na da chưa wani umarni za ka bayar an gama ina kyakkyawar shawara tabbas mene da kyau zan yi na shirya na shirya sauri labai tabbas na shirya sauri yes so wani umarni an gama Me kake so a yi? An gama. Domin sarki. Sauri. Kashe su. An gama. Domin sarki. Kai hari, ku kashe su. Na shirya. Wani umarni. kai hari. Na shirya.

誤解しますいや You it! زي هكا كتور شاورة ina saura menene da kyau

Allah bai mai kabba sauri an gama domin sarki wani umarni za ka bayar kai hari domin sarki mai kabba na zan yi haka kyakkyawar shari'a Allah bai bai kake na shirya na shirya an gama Yes, ich meine so. Wano mani akai hari ku kaje su. Ready, yes. You it. Wani um Saudi. Ella bai, me kake sauri? Na shirya tabbas. Na'am. Come on, man. Avanza! Na shirya. Me kake so? Zan tattara kayan lambu. Los, los. Na shirya. Eh? Ah. Erkläre. Dora, die Zunge an. Zan yi 没接住。 सरकी Now Yes. Ich meine so. ina kyakkyawar shawara? Ina sauraro. Da kyau. shirya wani umarni needs tabbas an Come on, the man. Yes. Na shirya, sauri. Allah bai me a Yes. Yes, I will. عشر ثوري لا زنجي هكا كيف شاورة زنجي هكا هلا هبس ثوري هبس ina son da kyau zan yi haka kyakkyawar shawara yes it's well yes an gama tabbas an sauri na shirya kashe cire cire Allah sauri ku kashe kai hari Rimeneso! Avanza! Anomalida kabayar. Nasheria! Demi-sarki. US, avanza! Nashi Sauri. Angama. Ready. I mean so. Nina Sora. dan labai me kake so ka bayar ina sauraro menene da kyau kyakkyawar shawara ready ich meine so yes na'am zan yi ina sauraro kyakkyawar shawara Me kake so? Umarni ba matsala. an gama mene na'am menene labari Come on, this one. إن نعم Ina sauran da kyau. Zan yi haka. Kyakkyawar shawara. Imeneso! Ich w o l m e n e n i labarin da kyau? Ya haka. Kuma da mai. m a n i so. US. Na shirya. shirya a kai hari wani umarni za ka bayar wani umarni domin sarki a kai hari na'am zan kai hari yes yes menene labarai kyakkyawar shawara zan yi haka

sosai kai ka kashe su Allah bai so a Ich wohl. Na shirya. Tabbas. Ella dan gama. Tabbas. Na shirya. Oh, hey! umarni da kyau kake so a yi wani umarni za ka bayar wani umarni za ka bayar tabbas yan labai me kake so a yi mene ina sauraro wani na shirya wani umarni za ka bayar Na'am. Na Wani umarni za ka bayar? Na shirya. Sauri. Tabbas. Crado. mace, Injira cire. Ane. shirya. An gama. Wufe, in cire cire, mace. Na shirya. Ah, ah. Me kake so? Zan yi saran itace. Wani umarni za ka bayar? Tabbas. Wani umarni za ka bayar? An gama, na shirya. Ane, me jitum. wani umarni zaka bayar tabbas na shirya sauri an gama tabbas an gama umarni umarni zan yi sarar itace wani umarni ka bayar sauri an gama tabbas an gama tabbas na wani umarni ka bayar ni na sauraro na shirya in kira kira mace wani umarni ready another group of workers has been set free imene so me kake so zan samu kuɗi Mene ina sau na samu sauƙi. Na shirya, na shirya. sauri kira kira tabbas wani tabbas yes menene labari ku kashe su na shirya sami rauni ba zan iya ci gaba ba Ni za ka ba kashe su kashe su na shirya tabbas a kai hari avance labai me kake so a yi sauri wani umarni sauri ne labari kyakkyawar shawara

menene labari na kyakkyawar shawara zan yi haka menene labari kyakkyawar shawara da kyau. Ready. Avanza! Umarni? Na shirya. An gama. Menene labari? We have freed all of the workers. Me kake so ba matsala. Zan yi saran itace. zan samu kuɗi Umar me kake so? Magini ya yi gini, magini ya yi gini, magini ya yi gini. Ina menene labari? na shirya an gama tabbas na shirya da kyau me kake so na shirya ba matsala Allah bai tabbas sauri Allah wani umarni zaka bayar domin sarki Allah bai me kake so a yi wani umarni zaka bayar sauri an gama sauri na shirya an gama Allah bai me kake so sauri meine so yi wa na shirya tabbas wani umar tabbas wani umar an gama na saura zan yi haka ni na sauraro kyakkyawar shawara kyau na shirya sauri kashe su Allah bai me kake kashe su

kake an gama done it! States will learn of our victory and lay down their weapons. Enough. No longer shall we be subject to ruthless kings and queens. successfully rallying the Hausa peasantry and Fulani warriors, Usman Domfolio conquered and converted the Hausa kingdoms. The old government was reformed, galvanizing a group of previously confederate cities with varying religious practices into a renowned Islamic state, the Sokoto Caliphate. Under Don Fodio's sons and successors, the Caliphate remained a major power in modern Nigeria for an entire century.